Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita, arba'in da tara da mita, sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alal da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 31 ga watan Mayu shekara ta 2018 da fatan masu sahur sun ida shi lafiya. Tare da Jummai Ali sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kun kamo tashoshin mu a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir yana son Firaministan Ethiopia ya amfani da matsayinsa wajen hana wa Amurka azawa ƙasarsa takunkumi. gwamnatin amurka kuma ta azama wasu kungiyoyi da 'yan kasar iran takunkumi akan zargin keta hakkin jama'a sa'annan kuma jama'an falastina sun ce masar ta shiga tsakani an kulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da isra'ila kanun labaran kenan Nigeria's economy shall be larger than the economy of Australia. We have everything to gain and very little to lose. Ambassador Osakwe ya bayyana cewa idan har Najeriya ta rattaba hannu a wannan yarjejeniya za ku ji yarjejeniyar da za ta bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ba labaran duniya. Umarnin da kungiyar awarin biyafara IPOP ta bayar na ƙin tafiya ko kuma fita aiki jiya laraba bai yi armashi ba. Grace Aleri Abdu tana tafi da shirin domin iyali. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jefa ƙuri'a a kan shawarar da Amurka ta gabatar na azawa jama'an ƙasar Sudan ta kudu takunkumi bisa zarginsu da sa kafar angulu ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar. Shugaba salbakin na Sudan ta kudu ya bar birnin Juba zuwa birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia. zai buƙaci taimakon ƙasar ethiopia ta hana ƙaddamar da ƙudurin na amurka mai magana da yawon shugaban ya ce shugaba kir zai buƙaci firaministan ethiopia ya amfani da matsayinsa a zaman shugaban ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin yankin da ake cewa igad a takaice ya hau kujerar naƙi a kan takunkuman ƙungiyar ta igad ta sha ɗaukar ɗawainiyar yin shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin ɓangarorin ƙasar sudan ta kudu da nufin farfado da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015 ba tare da samun nasara ba ƙasar ethiopia kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da wakili na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yau alhamis ɗin nan ake sa ran wakilan kwamitin za su jefa ƙuri'a akan ƙudurin na amurka a birnin new york a yayin da amurka ta gabatar da shawarar azawa jama'an ƙasar sudan ta kudu takunkumi ta wani gefen kuma gwamnatin amurka ta ƙaƙubawa wasu ƙungiyoyin ƙasar iran guda uku da wasu jami'an ƙasar iran ɗin guda shidda sabbin takunkumi bisa zargin cewa sun keta hakkin jama'a a madadin gwamnatin ƙasar ƙungiyoyin da aka azawa takunkumi kamar yadda sanarwar ma'aikatar kudin amurka ta gabatar a jiya laraba sun hada da wata ƙungiyar 'yan yakin sa kai mai suna asarin hezbollah wadda ke goyon bayan gwamnatin kasar da gidan yarin ewin da kuma wani kamfanin waya a wani jawabi da ya gabatar a ranar 21 ga watan maris sakataren harkokin wajen amurka ya ce gwamnatin shugaba trump tana shirin azawa kasar iran takunkumi mafi gauni a tarihi sai fa idan iran ɗan ta yi na'am da bukatun amurka na dakatar da shirin kokarin kera makaman nukiliya. to amma iran ta musanta cewa tana kokarin kera makaman nukiliya har ma shugaban addini na kasar ayatollah ali hameni ya yi watsi da kashedin da amurka ta yi wa kasarsa yana mai faɗin cewa amurka ba za ta yi nasara akan duk wasu take-take game da kasarsa ba jiya laraba tarzoma ta lafa akan iyakar isra'ila da gaza a yayin da jami'an falastina suka ce masar ta shiga tsakani an kulle yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da isra'ila jami'an isra'ila ba su tabbatar da kulle yarjejeniyar ba amma sun ce idan 'yan yakin sa kai a gaza suka daina harbawa isra'ila rokoki ita ma isra'ila za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kaiwa yankunan falasɗinawa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman akan shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya ya yi gargaɗin cewa wannan ita ce tarzoma mafi muni da aka gani tsakanin ɓangarorin biyu tun rikicin shekara ta 2014 da aka yi tsakanin ƙungiyar hamas da kuma isra'ila a 'yan watannin da suka shige wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya sha yin kashedin cewa ɓangarorin biyu suna dab da fadawa cikin rikici waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasar Isra'ila ta haramta wa 'yan yawon buɗe ido da kuma masu ibada daga ƙasar Indonesia shiga ƙasarta. Ta ɗauki wannan matakin ne domin mai da martani ga mataki makamancin wannan da ta ce Indonesia ta ɗauka a kan 'yan Isra'ila. Duk shekara dubban 'yan ƙasar Indonesia musulmi kan kai ziyara ƙasar Isra'ila a zaman wani ɓangare na ziyarar da suke kaiwa gabas ta tsakiya. To amma 'yan Indonesia sun nuna rashin amincewarsu akan musgunawa falasinawa da suka ce isra'ila tana yi a farkon wannan wata masu zanga-zanga 'yan kasar ta indonesia suka kona tutar amurka da na isra'ila a harabar ofishin jakadancin amurka da ke birnin jakarta domin nuna rashin amincewarsu ga mai da ofishin dagatancin amurka zuwa birnin kudus daga birnin Tal aviv wannan al'amari yana faruwa ne a yayin da alamu ke nuna dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tana ingantuwa. jiya laraba shugaban amurka donald trump ya yi da na sani naɗa session da ya yi a zaman babban lauyan gwamnati ko kuma attorney general domin session bai yi wata-wata ba ya tsama kansa daga binciken alaƙa da ke akwai tsakanin yakin neman zaben shugaba trump da kuma ƙasar rasha sabili da ganawa da ya yi da jakadan rasha a nan amurka. shugaba trump ya sha nuna takaicin yadda Sashen ya tsame kansa daga binciken ya bar shi ba tare da wanda zai masa biyayya ko kuma ya kare shi a saboda wannan takaicin ne aka yi ta yaya ta jita-jitan cewa kila shugaban na amurka ya kori Sashen daga wannan mukami ya mai gurbinsa da wani to amma manyan 'yan jam'iyyar republican sun yi wa shugaban kashedi cewa kada ya kuskura ya kori Sashen. suna tsoron cewa yin hakan na iya zama dalilin tsige shugaba daga kan karagar mulki. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Jummai Ali ta gabatar. To madalla, jiya laraba wata babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu ba kuma zaɓin biyan tara ga tsohon gwamnan jihar Taraba da Biren Jolin Yame. Kotun wacce ke karkashin jagorancin mai shari'a a Bukola Banjoko ta samu tsohon gwamnan da laifin zamba cikin aminci na zunzurutun kuɗi har naira biliyan ɗaya da miliyan sittin hudu a wato a ƙarar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta gabatar wannan shine karon farko a tarihin shari'ar tsoffin gwamnoni da suka yi aiki daga 1999 zuwa 2007 da wata kotu a najeriya ta ɗaure kan zargin cin hanci da rashawa shi dai tsohon gwamnan yana da damar ya ɗaukaka ƙara har zuwa kotun kolin najeriya Zuwa yanzu dai babu bayani kan matakin gaba da Mr. Jolin Yame yake shirin zai ɗauka. Ko ba kowa ko kaya ko alƙali na da wuyar karo ko wata wahala ka kowa a yabo mu yabo. Alƙali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta da ta aji eh, an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa masana harkokin kasuwanci da 'yan kasuwa da ke jihohi shida da ke kudu maso yammacin najeriya sun halarci bita kan shirin najeriya na shiga kungiyar kasuwanci bai da ta afirka da ofishin kula da kasuwancin Najeriya ta shirya jiya Laraba a birnin Iko wadda daraktan hukumar ya ce idan Najeriya ta shiga hakan zai haɓaka tattalin arzikinta zuwa na goma sha ɗaya duniya wato daidai matsayin tattalin arzikin ƙasar Australia. Ga baban gida Jibrin da ci gaban wannan rahoto. Nigeria's economy shall be larger than the economy of Australia. We have everything to gain and very little to lose. Ambassador Osakwe ya bayyana cewa idan har Najeriya ta rattaba hannu a wannan yarjejeniya to ko shakka babu tattalin arzikin Najeriya zai zarta na ƙasar Australia. Hakan zai wadata ne idan har Najeriya ta taka rawarta kamar yadda ya kamata a kasuwannin na Afirka. Ita dai wannan yarjejeniya kamar yarda daftarin kungiyar kasashen afirka ta fitar ya nuna cewa akwai kasuwa a tsakanin 'yan afirka biliyan ɗaya da miliyan biyu kuma hakan zai kara yawan kasuwanci a nahiyar da fiye da kashi hamsin da biyu da uku cikin ɗari duk dai wannan gajiya ce da kasashen afirka za su samu ita kuwa najeriya a bangaren ta za ta ci gajiyan wani yarjejeniya ne na fitar da kayayyakin da ake kerawa a cikin gida najeriya zuwa sauran kasashen nahiyar afirka wanda tun kafin ma wannan yarjejeniya yanzu haka najeriya kamar da masana suka yi bayani tana fitar da irin wayannan kayayyaki zuwa kasashen makwabta kai hamma dai zuwa kasar congo injiniya awal ibrahim na daya daga cikin wakilan kungiyar masu ƙananan masana'antu ta najeriya da su ma suka ce sun amince najeriya ta shiga wannan kasuwa muna da ra'ayin najeriya ta shiga wannan kasuwa amma najeriya ta ɗauki wasu matakai wanda zai ba da dama mu ce gajiyan wannan abubuwa me fargaban 'yan najeriya ko kuma kamar ku masu kamfanoni matsakaita game da wannan yarjejeniya farko eh dama fargaban da yawanci mutane suke gani zai faru shine shauran kasashen da suke cikin afirka suna iya zuwa su karya wayannan yarjejeniyoyi su hada baki da wayansu kasashe na kasashen turai su riga kawo musu kayayyaki su ce a kasan suke yi ita ma a bankaranta gimbiya mulifat sani shugaban kamfanin hada motocin mulifat motors ta bayyana cewa sun amince da najeriya ta shiga wannan kungiya sai dai wani hanzari ba gudu ba matsala a nan na ganin muna da duk wasu nau'o'i na ci gaba da ya kamata a ce mun taka rawa kasuwannin duniya a watannin baya ne dai shugaban kasa muhammadu buhari ya ki sanya hannu a yarjejeniyar bude kasuwannin kasashen na afirka tare da alkawarin gabatarwa 'yan najeriya musamman ma dai 'yan kasuwa damar damar sanin abin da wannan yarjejeniya ya kunsa kafin gwamnati ta rattaba hannu a kai babangida cifrin murya amurka daga lagos To a gaida Babangida Jibrin, maimakon bikin ranar demokradiyya na bana ƙungiyar 'yan awarin biyafara da ake kira IPOP ta umarci lahirin mutanen da suke yankin kada su fito bakin aiki jiya Laraba. sai da wakilin sashen hausa alfonso okurige ya ce da alamun kiran bai samu ta goma shi ba banda biranen Enugu da Abba, galibi al'ummar kudu maso gabashin Najeriya sun fita gudanar da harkokinsu ranar da 'yan kungiyar fafutukar tabbatar da ƙasar Biafra IPOB suka umarci kowa ya yi zama cikin ɗaka. Koya lamarin yake a sassan yankin a lokacin tura wannan rahoton, Alhaji Mai Gari Bello wani ɗan kasuwa ne da ke Oka babban birnin jihar Anambra. Eh gaskiya komai yana tafiya daidai ba wani matsala. Kamar yadda aka yi last year dai something ake yanzu. Mun zo ne nan garke inda muke kasuwa muna zaune. Akwai wanda suke zuwa masu son bukiya kasuwa suna zuwa su saya ba wanda yake disturbing kowa. Daga Abakaliki babban birnin jihar Ebonyi, Malam Babanna Muhammad Gamarya ya bayyana cewa. Eh duk suna tafiya suna gudanar da harkokinsu babu wani abu ba rufe makarantu ba ko ya tafi da harkokinsu lafiya lau babu wani abu ba su bi wannan umarni ba tabbas ba wani umarni da aka bi. A cewar Mr. Emmanuel Nanna wani mazaunin Umuahia babban birnin jihar Abia. Ba abu da yana faruwa a Umuahia yau. Ana ne zama lafiya. Mutane sun fito? Eh mana mutane sun fito har da ni ma na fito ai. Ma'aikatan mun sun fito aiki. To abubuwa nan a Umuahia suna nan ba mu ni damuwa kowa da kowa sun je aiki. sai da a birnin aban jihar abiyan malam usmanu bello ya shaida mini cewa haka dai komi yana nan shiru ba wanda ya fito duk dai kasuwanni ga sunan a rufe ba wanda ba wani movement a nan tsaro alhamdulillah akwai tsaro tsakani da allah ya rurrufe duka kasuwanni sukan a rurrufe suke Kusan lamarin haka ne a Enugu, babban birnin jihar Enugu. Oh, I feel that there was a lot of compliance that no shop didn't open because I had a, concern that came from on Mr. Chinedu Uduchukwu, wani mazaunin Enugu ya ce, ina ganin an bi dokar yau saboda 'yan kasuwa sun rufe shagunan su Ina da sako daga Anata, amma ban samu damar karɓar sako ba saboda an rufe shagon da yake. An ce mu zo da yamma ko gobe. 'Yan kasuwa sun rufe shaguna, amma bankuna sun buɗe suna gudanar da harkokinsu. Kafafen yada labarai sun ruwaito cewa tun jiya gwamnatin jihar Ebonyi ta yi barazanar kwace shagon duk wani ɗan kasuwa da bai buɗe shagonsa yau ba, yayin da gwamnatin jihar Anambra ta lashi takobin yin maganin duk wani ma'aikacin da bai zo aiki yau ba. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. kamar da wasa yau azumi goma sha biyar ga mai rai albarkacinsa ga karatu daga alkur'ani mai tsarki sunana zawa ibrahim daga makarantar hayatul islam birnin kwanin jan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lil وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم sai Allah sa mu dace kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe ɗaya da minti goma sha bakwai da ƴan kai ku gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata a wannan zaure domin nazari da neman hanyoyin shawo kan takurawa abokan zaman aure wani lamari da yake kai ga kisa. Yau za mu mai da hankali ne kan kalubale da suke fuskanta a yunkurin taimakawa waɗanda suke samun kansu a wannan halin. Yau ma muna tare da barista Maryam Ahmed, wata lauya kuma 'yan gwagwarmaya kare hakkin iyali, da Malam Abba Bello jami'in ƙungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali. da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Malam Abba ya bayyana wa jagoran wannan tattaunawa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari matakan da cibiyarsu ke ɗauka na shawo kan wannan lamari. Matakanmu na farko shine kare afkuwarsu. Mukan yi amfani da bangarori ko kuma al'amura kamar irin naku na jarida wurin wayar da kan mutane da ilimantar da su akan illoli da harkokin zamantakewa a matakin farko kenan while kuma a lokaci guda muna aiki da hukumomi ko na gwamnati ko ba na gwamnati ba masu zaman kansu kenan domin yin wannan ayyuka na ilimantarwa da wayewa da mutane kai sannan kamar da na fara faɗi ya danganta misali madauki spouses battery din nan yawancin aka magana akan lakadawa wace duka ko mace ta mace ta lakadawa miji da duka to kaga it's possible za a samu raunuka da ciwuka to kaga ana buƙatar su dokta anan masu shuru ana buƙatar a tarere lafiyar shi wanda abin ya fara yanzu baka wani misali a nan kano aka samu mai gidan da ya hau mota kawai sun samu sabani da matarsa ya hau motarsa ya riba sa biyu shi ya hada kafafuwanta da gate din gidan da mota ya mata rugurugurin a shida a kafa su kaga wannan bayan kayi magani na ta kuma kana bukatar su da shi kai irin wannan aiki na social support din mm. da za ka zaunar da su ka amma fahimci menene ma masana masana kwakwalwa su fahimci menene a kuma wanda dole din sai ka dangana da bangaren shari'a maybe ka shigo da 'yan sanda akwai wanda muka yana da 'ya'yan da komai bayan kotu ta ba da hukuncin cewar ya kore su daga gidan da ita da iyalan kuma ta ci kotu ta ba da umarni ya mayar da su ya ki mayar da su sai da muka hada da 'yan sanda suka kamo shi aka daure shi sannan aka umarni su koma gidan su ya danganta da irin wani matsala ne yaya abin ya faru da shauransu idan kuma da Allah ya kiyaye ne wanda zai resolving to ba za a samu akwar rashin rai raga wannan gaba ɗaya magana ce ta shari'a za ta shiga ciki barista maganar nan tun daga shi malam abu yana cewa har ma ana kaiwa ga kotu amma kuma kamar yadda dai muka faru wannan tattaunawa shine har yanzu alƙalman nan fa suna karuwa da waɗanda aka sani da waɗanda ma ba a sani ba a hukuncin da ake da aka kama wanda ga wanda aka kama da wannan laifi ne yake da wato sassauci da yawa ko kuma a ainihin dokokin da muke da su ne akan wannan batu ba su da ba su dau wato hukunce hukunce masu tsaurin da za su koya mutane darasi ba to a hakikanin gaskiya zan iya cewa duka abubuwan da ka faɗa da kuma ƙari ma waɗanda baka faɗa ba a hakikanin gaskiya kamar yadda ake faɗa idan mutum bai yi niyyar canja ba babu abin da za ka yi masa wajen canji sai dai ko ka yi amfani da ƙarfin hukuma ka ɗaure shi ka ajiye shi a gidan yari inda zai zauna idan ya ji yana so ya buga abu sai ya bugi bango hakikanin gaskiya al'ummanmu gaskiya muna da matsala hakikanin gaskiya muna da matsala kuma dole sai mun gawa kanmu gaskiya kamar misali yanzu ana magana kan batu na auratayya wanda a kowane guri idan ka zauna ka ce shine mafaka ta farko wanda yaro ya sani kuma shine mafaka ta farko wajen gina al'umma gaba gida to amma zaka ga cewa kalubalen da ke cikinta zaka ga mijin bai san hakkin matarsa ba bata gama sanin hakkin shi kawai da yarga abin da ya ya sani shine batu na a eh, hakkinsa ne dole ya zo ya samu ta dole ta dafa masa abinci amma bai san wani irin hakki ne ta ya rataya a kanta akan shi bai san wani irin hakki ne ya ta na kan iyalansa ba bai san hakkin makotakarsa ba kuma haka zalika haka abin yake ci gaba kuma idan an zauna kuma idan an tashi yawanci ko a gurin faɗan ne zaka ji laifin nan jinsi ɗaya ke ɗorawa kuma duk inda ka ce za ka ɗora jinsi ɗaya ba tare da ka ji jinsi biyun ba to definitely ɗaya daga cikinsu kamar yadda dakta yake faɗa kuma kamar yadda malam abba yake faɗa dole ne ɗaya daga cikinsu idan ya ji an takura masa sosai ya ga tura ta kai bango kuma ba shi da mafita dole zai nema wa kansa mafita. to idan haka ne misali tunda muna da dokoki dokokin ne ba su wadata ba. idan an tashi an yi magana kan cewa za a yi magana kan dokoki ba sai an kawo wayannan kisa-kisan ko tuna ba tukunna sannan za a yi aiwatar da su. da zaran ka kai kamar yadda na fara magana a baya da zaran ka fara magana ka fara cewa za ka kai kara kotu ka zama abin allah ya wadara a cikin al'umma to amma kamar misali waɗanda aka kama wasu suna ganin cewa waɗanda aka samu ɗin aka kai kotun za ki ga da zancen ya fara an yi rini an kama shi ko an kama ta an kulle an je kotu sau ɗaya sau biyu sai zancen ya kwaranye ba a zuwa har ƙarshe a ji cewa menene hukuncin da doka ta tanadi kuma me hukuncin da alkali ya zartar don ya zama darasi ga waɗanda suke akwai akwai guraren da ake kana da tsanin fashin ki wato akwai abin da Maryam take so ta fito da shi wanda ni na riga na hararo shi bisa billa ka san mu da su su su doctor suna zaune a asibiti wani lokaci in ba zuwa kai ka same su kuma larura ta ba su mm, amma mu muna cin al'umma wato akwai larura ta mutane ba su fahimci menene ma hakkinsu yanzu kamar matan da na baka misali za ka yi mamaki don ce maka tana kwance a gadon asibiti ga mu ga mutanen fi da sun zo ana neman yadda za a neman mata hakinta ba wanda ya magana ma raba mata aure ko a raba auren waccan da mijinci ta kata ta da mota ita nake baka misali mm. kasan duk sai da muka gama bayanan mu kuka take da idan da sai ta ce ɗaya daga cikin mu mace daga cikin mu ta tsaya tana son za ta yi magana da ita mm. duk muka fice muka ba kasan sakon da ta ce a zo a gaya mana cewar ita fa komi ma za mu yi mata ta haƙura kawai Allah ya ba ta lafiya ta koma gidan mijinta ka fahimci inda nake na dusa eh wasu daga cikin mu suka zama provoked Eh, amma misali uh, kun uh, ita jami'ar ta ku ta tambaye ta ko menene dalilin ta mato magana ta gaskiya ka gane ko a irin wannan yanayin baka takura ma mutum dokta zai yi bayani sosai a irin wannan magana baka takura ma mutum ka nemi wani bayani na wanda ba shi ne a karan kansa ya abin nan naka kawai inda shawara ka bayar dan mu a kawo abin da aka nuna mana shine baka da hujjar kai mutum hukunci ko kuma ka tilasta masa ya dauki shawara zaɓin za ka zube masa ya rage ruwansa ya dauka Faɗin hmm. wane ne baka da hukuncin na ka ce fa dole sai an tafi shi kuma na hakan kuka kyale ta to labarin da yana da yana da tsayi amma ina nuna maka irin wato eh, na kasu ko kuma kalubalen da yake gaban mu da muke gudanar da irin da kuma al'umma generally kamar yadda Maryam ta faɗa kamar yadda ya riga ya faɗa ya kuma dora ka san akwai kasa sai da dama wanda za a iya cewa na bar shi da Allah kuma sannan society dinmu muna da matsala ta yanda idan yanzu kaka fito dan aurenka ya rabu idan akwai cutarwa a batu na aure addini ma bai yarda da hakan ba idan akwai cutarwa abinda al'umma ya kamata su fahimta kenan idan akwai cutarwa ba haramun bane ba ka zauna ka ce kana neman a sauwaƙe maka amma da zaran ka ce kana so akwai wacce ta zo ta same ni tabbas ana ta. zalunci fiye da yadda baka zato tun da zai yi watanni bai ma san cin ta ba bai san shan ba bai san komai ba amma wannan fa ba zai hana shi ya dawo da dare ce zai nemi sa ba na kuma nuna mata shi bai ma san ta ina ba kuma zai iya zuwa wata sa'in ya ce mata ina abinci idan babu ya kuma da keta akan wannan baka kawo ba kuma kana tsammanin a kawo a baka so na zauna da ita muka zauna muka yi magana da ni da ita magana wanda aka yi batu na baro baro yawanci mutane irin wa'annan idan ka zauna ka yi magana da su magana ɗaya suke faɗa idan na rabu da shi al'umma za su fara ce min na fiye kashe-kashen aure kaga kenan an koma kan batu na al'umma kenan because al'umma ba za ta zauna ta fuskanci dalilin ma me yasa kika fito ba a'a idan ka fito laifin macen ne ba za a zauna a ce namijin ba so wata sa'in dole ko mun fushin kamar yadda dakta yake faɗa za ta fara kawowa a kanta duk da cewa ba laifinta ne ba za ta fara kawowa a kanta wataƙila ni ne nake da problem kuma da zaran ta fito da wannan issue din ni ne nake da problem there is a psychological problem kenan ta zamto disoriented kuma duk ranar da aka kai ta bango to komai zai iya faruwa so maganin kar yi kar a fara daga fara an fara gani ya kamata a magance shi To nan za mu birki kan wannan batu a wannan karan. Sai zuwa wani lokaci nan gaba mu sake waiwayar wannan batu inda za ku ji ƙarin haske da masanan suka yi da zai taimaka wajen shawo kan wannan lamari. Yanzu a madadin su duka da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To, madalla hali yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. kwana ɗaya kafin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya jefa kuri'a a kan shawarar da amurka ta gabatar na zawa jama'an ƙasar sudan ta kudu takunkumi bisa zarginsu da sa kafar angulu ga shirin samun zaman lafiya a ƙasar shugaban sudan ta kudu ɗin ya bar birnin juba zuwa addis ababa domin ya nemi taimakon ƙasar ethiopia ta hana ƙaddamar da wannan ƙuduran na amurka haka kuma amurka wato ta kakubawa wasu kungiyoyin kasar iran guda uku da wasu 'yan kasar guda shidda sabbin takunkumi bisa zargin cewa sun keta hakkin jama'a a madadin gwamnatin kasar jiya laraba zoma ta lafa a kan iyakar isra'ila da gaza a yayin da jaman falastiniya suka ce masar ta shiga tsakani an kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da isra'ila jama'an isra'ila ba su tabbatar da kula yarjejeniyar ba amma sun ce idan 'yan yakin sa kai a gaza suka daina harbawa isra'ila rokoki ita ma isra'ilan za ta kawo ƙarshen hare-haren da take kai wa yankunan falastinawa to madalla a gaishe ki da haka allah ka mu karshen shirin safe sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri amma kafin mu sallama muna ta'aziyya ga alhaji bashir tuku tsohon manajan darakta na bankin uba da dr aminu dan binta bisa rasuwar mahaifiyarsu hajiya zainab alkali gurin hakanan muna mika ta'aziyya ga hajiya riskatu da mahaifiyarta hajiya mai muna bisa rasuwar mahaifinta balogun alhaji isa a jikobi a ilorin wadda allah ya cikawa da asubahin jiya laraba allah ya yi kansu duka da rahama mu kuma ya kyautata namu karshe yanzu a madadin juma'a ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da da diodo ne da ya kura dakin gabatar da shirye-shirye mu da kuma injiniya da ya rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya